من التهيا haya باب الحياة da الإسلام باب ما بين nan kunya cikin sani ya gabata cewa a haya min al-imani kunya ta daga cikin imani to kunya wadda a cikin imani kunya wadda ya kasance mai aukuwa ala wajen ijilalin akabir kunya wadda ke aukuwa ta fuska girman da magabata ita wannan kunya wa ko mahmudun an so irin wannan kunya ta shi ne. kuma huta mai kyawu sannan akwai kunya da kasance mazmum ya ci shari'a ta zarge ta wace irin kunya ce aka zarga wa kowanne zai ya kawo sababan da rike amurin shari'i kunya wacce ke aukuwa da abin ta zama sababi ga da wani al'amari na shari'a duk kunya wacce ka sa wani abu na shari'a sani ne ga shi a wajibi na gare ka ko kuma sai da shi a sha da muhimmanci gare ka kunya ta hana ma neman ilimin wannan sai to wannan kunya mazmumiya ce shari'a ta zarge ta wato wannan ba kunya wace shari'a kunya ce wadda ta ce mazmumiya ga shari'a ana zage mai irin wannan kunya ne kamar yake kamar yake kina iya kamar da mujahidin shari'a za ba shi na mana ce babu hayati bil ba ga bayanin akan hukuncin kunya da yin ilimi shin kunya ga ilimi ya ce ko mazmumiya ce an yabe ta ko ko an zarge ta zai ce wa ƙarar mujahidin mutane shi na cewa la ya ta'allamu ilma mustahi wa la mustakbiru duk wanda ya kasance mai jin kunya ne ba zai samu ilimi ba wanda ya kasance mai girman kai ne ba zai samu ilimi ba mai kunya ba zai samu ilimi ba saboda kunya tana hana mutum aikata wani al'amari wanda kasance wajibi na nashi ko kuma shi da muhimmanci ne sai kunya ta hana shi kana ganin yanzu wani bai iya zuwa makaranta ba abin da hana mai zuwa makaranta shi zamna wajen da ilimi sai ba kunya ba wani nauyi ke kina jin nauyi a ganin shi makaranta to kaga wannan kunya ita aka ce ma zuddun wa mahanatu kunya to da ita ce kasarci ce sannan kuma hana ce wulakanci ce irin wannan kunya ba ta da amfani dan za ta kai ga mutum shi wulakanta da kanshi da kanshi kuma shi kasarta da kanshi da kanshi kaga duk wanda bai da ilimi ya kasarta duk wanda bai da ilimi har ya wulakanta ce usman na cewa kuyi karatu zumai ku zan tara ilimi shi ka sa dan adam shi zan mai mukami ashe in ba da ilimi ba ka da tsani ke na ga wannan kunya ta dawo ma wulakanci ta dawo ma kasanci shi na mujahidin da jami'in ya ce za ya ta'allama ilma mustahili wa la mustahibin duk wanda ya kasance mai jin kunya ne ko zai samu ilmi ba duk wanda ya kasance mai girman kai ne ba zai samu ilmi ba akwai wani wanda ke bai zuwa wajen wani malami karatu saboda in yi zo karatu ga wannan malamin kamar ya daga daraja kamar ya daga daraja wannan a ce iri ne ya zo wani malami ya kan kaga darajar malami na haka ba da ba kaga shi wannan ne kawo wannan girman ka kenan ko don haka ga mai girman ka ba zai samu ilimi mai kunya ba zai samu ilimi don haka idan kana son ka samu ilimi sai ka aji kunya ka aji girman ka zo ga yaro wanda kasance ɗanka ne ko kuma kanin ka ko kuma Allah da tsari ga daraja ka yi shi daraja ka yi shi kuɗi ka yi shi ɗaukaka ka zo gare shi a tsohon kana ka zo gare shi ka ji kunyan haka nan ba baka girman ka haka nan ba wannan shi ne ta kan da daraja wa tsara Aisha Aisha radiyallahu anha tana cewa ni'man nisa'u sa'ul ansari madan lamma ta su ne mata na lansaru lam yamna kunnan hayaw an yasaka biki lam yamna kunnan hayaw kunya ba ta hane su ba an yi a har da dini su rinci addinin su kunya ba ta hana musu fahimta addini ba duk wanda kunya ta hana ta hana mu fahimta addini wannan ba a cewa ne ma ku sai da a ce ita ku sai da wannan don ka yi ce ni'man ne wa nisa wa ma da san mata su ne mata na ainihin lantaru lam yamna kunna kunan haya wa an yatafakka da dini kunya ba ta hana musu fahimta addini ba حدثنا محمد بن سلام والميكن قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن حاتم قال حدثنا هشام هشام هو عن أبيه لجمال هي هو عن زينب بنت أم سلمى daga zainabu ta kuma salma kuma a wannan a matan manzo ta sallallahu alaihi wasallama dan kuma salma ta ciwo daga mahaifiyar ta kuma salma قالت تجي جاءت ام سليم أم سليم تابعة كمت أم سليم بنت ملحان واجب أن سن والدي وأتمنى إتشي واتا أنا سمى رضي الله عنه تابعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا رسول الله إن الله لا يستحي الله لا يستحي لا يأمر بالحياء إن الله لا يأمر بالحياء في العلم إن الله لا يأمر بالحياء في الحج Allah ba zai ba da umarni a ji kunya ba ga sha'anin gaskiya wannan ita an fasara wadda in hajji da fasara inna Allah la ya'muru bil haya'i bil haqqi Allah ba zai ba da umarnin a ji kunya ba ga sha'anin gaskiya wa kallama ummu sulaimi ummu sulaimi ta ga ta ga wata ta hada kalamu wannan magana ba ta san ji uzuri hada min ci ta ta uzurinta saboda ni ke zikiri matar ta hayi matar ta hayin da ta umin zikiri ki bi halatta da jari domin ta shi da uzurinta na za ta kawo wani abu wanda kasance ma yana yin kunya a mace shugaban madadai mene ne shi ta ce wai ta yi mafarki ko ko mene ne hukuncin mace ta yi mulki kuma da to shi ya ce inna la halal ta hayi da Allah ba shi barin gaskiya ko kuma Allah ba shi ba da umarni wata a duk kunya ga abin da shafi wajen gaskiya ko kuma wata abin da shafi kunya ga mai cikin gaskiya ko bayan gaskiya ko kuma ko kuma abin da shafi fatawa ta ilimi Allah ba zai ba da dama ba ba zai ba da umarni a duk kunya ba ga irin wannan kana ta ce ko ya rasulullah ya masu Allah inna Allah la yasahi min al-haqq wa hal al-mar'ati min kullin idza hadala mat shin mace za ta yi wanka idan sun yi farki idan mace ta yi mafarki shin za ta yi wanka kafin mafarki ta ambata wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce tana wanka da gara a dimma amma idan ta gama ni a ashe ana jin ko mai tambaya ko nan izara a dimma idan ta gama ni a ashe kenan mace idan ta yi mafarkin tana jima'i bije tana jima'i da ita ta tashi bayan ta gama ni ga tufafin ko ga cikin ta wanka yawa da bagare ta a ce tun da manzo Allah ke zara din ma idan ta ruwa idan ta gauni to sai ba ta gauni ba a kenan ta ga wanka ba zai wajen gure ta ba to lokacin da ta faɗi wannan magana wata ta kuma musulma ta hannu wajen ha sai kuma musulma ta ruwa fuska ta saboda jin kunya ko kala ta ce ya rasulullah ya manzo Allah wata hatalimul mar'a sai aka shafi hannu da istifami aw ta hatalimul mar'a shin mace na mafarki sai ta mafi kuma za ta ga mani a halarci na ham mace za ta yi kwalfi kuma ta ga mani kare bayyani nufi hannun ki na zama ya yi kasa kafin ma yi fi ku hawa da duha ta yaya ne ɗan ta zai kama da ita ya ɗan ta zai kama da ita ne kasance mace ba za ta samu sai ta yi farki ba za ta samu ni ba to wannan abin da sai musamman sai wannan tambaya kuma musulmi sai wannan tambaya shi da wannan abin ya faru gare ta ita kuma ta mata wata da sun da cewa wasu mata suna samun shawa shawa su ta wa kwarai hashe kasance idan suka yi mafarki za mu samu da zai to wannan ba ainihin ita musulma kunya kenan har ta rai kwanta kan ta kuma ga musulmi ita ma Aisha an hadina tana zaune kama zaba da fi da yi da kawai da tabbata da yi musulmi wa qala da Aisha take mata ba shi ke sai kun yi da mata saboda wai an batun irin wannan cikin maza maza na zaune a irin wannan tambaya sai a zata da jami a ce wannan koyi da mata ne don haka sai dai a ainihin don haka ta cikin da uzurinta sai ce inna la ala ta yi da ne Allah ba zai bar gaskiya ba ko kuma Allah ba zai bayar umarni a cikin kunya ga sha'anin gaskiya ba menene ke mutu ba kan bacci idan ta yi mafarki idan ta yi mafarki kawai kaga na ta lauri amunna sai manzo Allah ya kai ne da hazin yace idan ta yi mafarki ta zama ne wa ya wata ta shi kila ba har yace babu hayati nan ka ga ba za a ji kunya ba shi ne wannan shi ke nuna cewa idan kana da wata matsala wacce ya kasance tambaya ta kama na kai tambaya komi birkin nauyin tafiyar na ka cikin jama'a kada ka yi kunya ya haɓa ka iya tambaya wa ka sa wani tambaya ma muna sai ka wani sunanka sai ka ce wanda Allah tambaya min menene hukuncin wanda ka za faru gare shi da ya hukunci shi sai ka samu jami'in tambayar ka حدثنا إسماعيل هو ابن أبي قويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من دون الله قال يشي إن من الشجر شجرة تشكين تأتي أبو تأتينا لا يسقط ويبقى حاسا تأمين تباس فاقوا وحي مثل المؤمن وأتمنى الثانية سنة جيد المؤمن حدثوني ما بها manzo Allah ya buga ya nan maje wace ke ta yace wannan fa wata annasu fi shirin rawadi sai sai sahabbai suka fada tunanin su fada cikin itace na dazu dukka wannan ce wannan ce ne wannan ce wannan bishiya ce wannan ce wannan bishiya ce da kuma ba Allah rike da abin ga gurfin da bino kina rike da ainihin gajibi na da bino ga hannun shi amma a ce rehin da bino wanda ke ya sun ta tare gare shi to irin wannan rike ga hannun shi kaga nan sai ba su tunanin wata me a sabu su ba me ka wannan yake ba me ka wannan jaraba da an yi musu aka ce cikin itace akwai wata istanya wadda ya kasance sun sami da ba su hawa yace a harbe muni ma ya ku ba na bayar wasu irin a ce wannan wasu irin ya ce wannan gashi kuma gidan biyu ga hannun mai yawa ta ga kamar ishara na ga cewa gashi nan fa ko ga annabi bi shi da bawani sai dai mutane suka fada cikin sashi na dazuka ko wa ka abina sai Abdullahi bin Umar ce sai fada cikin raina annaha annahal wannan tanya ta bi ne ta bi ne ce ka Abdullahi sai Abdullahi ya ce fa sai din ji kunya wannan shi yasa Buhari duk wannan hadisi ne fasta hayatu ni kunya babu hayatu ilmi bai bayani bai mai bayani akan kunya ga shani ilmi ashe ana yi kowa ai ta ga ba ne na shi ko sai ce fasta hayatu sai ni kunya to shi mi ya ta kunya sai wannan kunya ta shi Mahmud ya shi saboda kunya sai ta auku akan wajehi na girmamar da magabatan shi kunya sai ya yi akan girmamar da manyan manyan sahabbai wanda an zaune tare da manzon sallallahu alaihi wasallam akwai iyayen shi akwai yanzu shi wannan wuri don kan da sai wannan kunya ka kama shi fasaru sai suka ce ya rasulullahi ya mazo Allah suka yi tayi suka yi tayi guda ne ba fasaru suka ce a da ha ya mazo Allah ka gaya mana wace irin itanya ce kenan wata mun kasa ba mu mun ba ba mu ci jawabi akan wannan tambaya wannan tambaya ba mu an ta ba fa da ya sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ke da hala wannan yake tayi da dinu قال عبد الله abdullahi ya ce ma jirtu amini kiya wa mahaifi na da ba wa kafi da shi abin da ba cikin rai ta da kala sai ce la an tabu da kurtaha da ya kaza wa kaza na yi sun hadar da kace ina da kaza ina da kaza ina da kaza walakin na kaga murna sai da radiyallahu anhu nan ga wa ya yi ya yi baki ciki saboda rashin bayyana fifiko tsari a kan wannan wurin da ɗan shi ya ce sanya da biyu ce da fifiko ne ya bayyana bai da sahaba cikin sahabai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sai kasance bai faɗa ba me ya jawo mishi bai bayyana wannan fifiko kunya ko ashe kenan ga babu da ya yi da ilimi wannan kunya wanda ya yi wadan kunya ce mahamudiya amma dai da ya kara tsakanin maslaha da ya yi mazaha daya ita ce ya girma wanda sahabbai waɗannan zaune mazaha ta biyu sai shi faɗa ma wani daga cikin sahabban da awon nan wurin cewa da ka ji abin da faɗa cikin raina ka yi tambaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ni nake a tambaya ne da haka nan jama'a bayan mazaha ne da haka tsakanin mazaha ga martaba ga mazaha ta girma da sahabbai magabata da wani Allah alaihim sannan kuma ga martaba ta bayyana shi ko ne to wannan shi ta mun bi wanda sai baki ciki akan haka ne tace da an ta kula kultaha wallahi kasance ka fata wannan magana a habu ila yamma an yakuna li kaza wa kaza na yi son hada da kace na mallaki kaza na mallaki kaza na mallaki kaza a ashe kenan kaga dan ka shi samu ilimi ya yi ma daraja da kace ka tana manyan manyan kuɗi da ake kana da miliyoyin kuɗi gara a cikin da ilimi ko da ake kana da miliyoyin kuɗi gara a ce kila abin ka sami miliyan guda ne yau ya zan kila in kare ɗan ka zai ji bawa da abin da shari'ar ulumul diniya ilmu mutane addini a ce yau ɗan ka ya fi jarabawa ya zan kayan kwan cikin haka da shi ka samu da goma babu wani sahaya ba amar gairu ba bisa alba mata buhari da himahu lahu sai ya koya wannan bayani bayan wancan bayani a ke yake na abdullahi na kwanan ya kama da shi sai shi kunya shi holo ne mutum sahabbai ce ka tambaya ne da manzo Allah ka ce manzo Allah na ce ni ga abin da ba da cikin rai da ne yawan buhari fa asaba hu bi gari man istihaya fa amara gari hu bi su'ali ba ta bai gane akan wanda yake kunya da yake حدثنا مسدد هو ابن قال حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش هو سليمان بن مهران عن مدير الثوري عن محمود عن محمد بن الحنفيه daga muhammadun hanafiya ana ce mata hawlatu bint amir shi ne sunan wannan hanafiya uwar muhammadu ce shi ko muhammadu wannan tana aliyu da abin aliyu ne da zai zaɓa an dan aliyu na na ciki ne amma ita wannan tana cikin tabaya bani hanifa tana cikin wanda aka samo kamanni cikin banu hanifa don haka aka wata da ta sai ta fara ga hannun aliyu da abin aliyu da zai zaɓa an ta aka ke ɗaya sanya mishi muhammad ana ce mishi muhammadu na hanafiya an gaji ne na cikin mahaifiyar shi. Ara, wanda ya ce na kasance ya ji aliyu wata wannan da waya daga mahaifi ne ala aliyu ce kuntu na kasance rajulan maza mutum ne ke wanda ya kasance madina yau da duni madina abin da ke kawo abin ta sai mula'aba da iyali wanda ke yin wasa da iyali ne to zai samu ita maki da yawa to zai samu a maki da yawa gare shi to lokacin da ya kasance yana da yawan itan maki ta sai ya ji nauyi saboda mai shi na aure da yamma to sallallahu alaihi wa sallama duk da ya sai manzo kuma ya zo shi irin wannan tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kai akwai nauyi sai ya labe koma gefe ya tsaya sai ya ce fa amartu ni koli al-miqdada makidadan nan dole ake yi sai koli miqdadun al-arbat ake yi ko kuma da miqdadun amri ake yi an an je gida shi da auren mahaifi ne dan aka je gida shi da wanda ya kasance mijin mahaifi shi ne yake ni kore shi ake tsala na biya sallallahu alaihi wa sallama nace shi tambayi mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa da Allah ko sai tambayi mazo Allah ne ne hukuncin wanda ya kasance madina ya mai mishi wa kala ce bihi duk wanda ba zai yi tamma ke da duk wa Allah ta da kore shi a shi kenan madiyi shi na kai Allah idan yi fito a ta kai ta ta a ga nan ga shi kenan shi ba za a ba ta kushe shi ba don hakan ga shi kenan kaga shi na iya samu shi tambaya samu yake ni sai ya kauce yasa wani mai tambaya amma shi na wani wuri don haka maluma suka ce a shi kenan kaga ba a bari ilmi a fada a shakka domin in ba in bai da zaune wuri idan shi mai ta mai tambaya ya zai gaya ce ga abin da mazu Allah yi da shi ta da masa wata dalili a shi kenan kaga in kana samun yi ta hali ka gane abu hakikani ne ba za ka yi dalili ba za ka yi dalili inda ba a samun yi inda aka samu yakini ba a ba a dalili ba a wani sai ya ce mai warkuta ya fi masjid ba ka gane a kan an fadon ilimi da fatawa cikin masallaci shi ana fatawa cikin masallaci ko ba a yi ana magana da ilimi cikin masallaci ko ba a yi hata suna kujai ba ala hata suna alai suna sa'adin ala hata suna nafi'un maula abdullahi bin ubrin al-hadari an abdullahi bin umar an na jira hakiki wani mutum kama fil masjid ya sa cikin masallaci wa hada huwa al-maqsud bi sayyid al-bani wannan shine mun hasabi mu wannan bani babu zikirin ilimi wa fatawa cikin masallaci anna rajulan qala fil masjid fa qala ya rasul allah ya madu allah me aikata murna an kille na da zaka ba mu munin wani wuri ne idan muka zo da niyya haji ko umra wani wuri ne idan muka so wannan wuri za mu niyya fa qala rasul allah sallallahu alaihi wasallam sai madu allah ci yajilu ahli madina min dubul fa mutanen madina za su yi niyyar haji ko umra daga wurin da ake cewa dubul fa wa yajilu ahli sham min dubul wakilin ahal shamin na jufa su kuma da mutanen sham za su yi da ita ake ce jufa jufa tana nan a yamma ga jidda ko kuma yamma ga makata na jidda ruwa sun mamaye wurin amma bana ko kuma wasan lokacin da suka wuce yanzu an fi da jufa tana da nufi idan mutum ya zo ya bar jidda ya ta zama hanya ta madina akwai hanya da na'un sa ainihin alama mai nuna cewa ga hanyar da aka bi ta zo a nan kofa na tambayi wani direba da ɗauko mutum mota da ya ga wannan cyborg din na ce mai yanzu yofa na ce yofa na nan ga fili ya a ta da ita suna kai alhatsai wani suna ne a hajji ko ne kuma to shi na mazo sallallahu alaihi wasallam ce wai hidu sha shabi na tufa mutanen sham su yi niyya ga ke tufa wai hidu ahli najdin wai hidu ahli najdin min qarni su kuma da mutanen najd ke kenan wuri wanda ake mutum shi ne najd daga rajab uh, wuri wanda kasance madaukaki uh, a tihama ko wuri da kasance rahi ne to rajab kamar irin riyar kenan kuma sun kai da irin riyar to za su niyya min karni daga yadda ta ce makarni wa kala min umara abdullahi min umar ce wai umaru sun kuma ya sahabbai yana cewa anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce wai kullu ahadin yaman min yaman wai killu ahadul yamani min yalamla mutanen yamma su ko za su niyya da ta ce mai lamla wa kana min umara ibn umar ya kasance ya kurshi na ce lam hadihi mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ka cewa wai killu ahadul yamani min yalamla ba mu fahimci wannan buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na ji sahabbai da cewa haka na yi riwaya da sahabbai ni ma na faɗa wannan shi hakurin harbi wata ainihin yan ne kwarai kwarai da gaske duk haka tsantsan kashi faɗi abin da bai yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi na ce sahabu da kire ilmi ko rufuta fil masjid bai mai bayani kan an bato ilmi ko fatawa cikin masallaci kaga wannan an tambayi manzo Allah wannan shi na cikin masallaci ko kaga ce amma su ko mutanen najar za su yi niyya daga inda aka ce makarun mutanen Yaman a mutanen Sham za su yi niyya daga inda aka ce majuhufa to juhufa ne ni ɗakin mu miƙaƙin mutanen najeriya ke ne yofa da miƙaƙin mutanen misira da miƙaƙi na mutanen a sudan dukkanin mu yofa nan da miƙaƙin mu sadda tana cikin ruwa muna yi kira duka kamar da malikun a shan yace wanda ya zo na shi na iya idan ha da miƙaƙi idan ya doki miƙaƙi ya samu shi suka ce biya na ita da tudu shin za a yi kira duka ko za a yi kira duka ba da zuwa mutahirina ya da su mutahirina amma wasu malumma sun ce ana yi jidda ana iya niyya jidda to yanzu ga ina Abdullahi ibn Umar ya ce wa yaqumuna sun kasance suna cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa ta'ala wai yahdu ahli ahli Yaman ne ya zama yace ga sahabbai sun ce suna cewa manzon Allah ya ce mutanen Yaman suna niyya ta ga Yaman amma wala amma hadihi min sunnati sallallahu alaihi wasallam ba ce wannan daga manzon Allah a ce kenan cikin wannan wannan yana bayyana da kenan a cikin mara ga kalbi abinda da za a faɗi da hankali ba a faɗin wannan da ishtihadi Yau haka wanda ce ana niyya ga jidda yi ta hali na yi don haka malum ma suka ce to tun da jidda ita ta hali na a la tabar miƙati ba za a bari ta ce wata miƙati ba saboda mai arewa a ce miƙati ma wa kakan da biyu sallallahu alaihi wa sallama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kace ya ce ga inda za a yi ya faɗi miƙati zamani na watanni ya wata miƙati makani ne na wurare to wurin da masu Allah kuma Allah su mai fata amma kuma sun ce ba za a tsallake su ba a ko wani ijtihadi saboda ijtihadi ra'ayi na kuma mutum ya kasance ga nasi na manzo ba za a ho ijtihadi ba za a ho ijtihadi ba ijtihadi ba zai hawo ba sai in babu nasi baro baro ga nasi baro baro manzo Allah ya ce mutanen ainihin shamsu yi niyya daga Jehova mu ma sai mun mutu duk ma da za mu a Makka ashe mu wake na duk halin da wurin niyyar mu don haka a cikin lafiya wani ka wanda ya niyya gari sai ya tsallake ni ta wanda ya tsallake wanda kuma ya tsallake ne kaki fa Allah ya damu yana da daga shi sai ma ruwa suka ce a ah, to ai tana cikin ruwa sai ke yi ko ta cikin ruwa an sai ba Allah min Abbas an ce shi mutum wato shi na sallar kasar sai ya zai kasance ta kai abin nan Usman yace yace bari yace sai dai jidda ya ta kai jidda ne ta kasar ko kuma abin da ke rafi bi Usman wace ta ya ta kai Usman ko ta kai jidda ana ba ta kasar wace kenan wannan ya nuna tun zamanin su abdullahi ne abbas akwai gida suna nan ba da baya ta faru ba sun san akwai gida da suke ainiya jidda ba lokaci ke kenan ba za a ainiya wajen jidda ba tun da miƙaci na wanda ya kasance haka ce a gida wannan ya zai shi hali ko kai yiwa a shi mutum dai wuri na wanda ya kasance hali bai shiga nan ma da halar ra'ayi na wuri na bai kasance hali bai shiga don haka ba za a yi ba babu ma a da ba tare da aka sallama a alamu ba da gane akan wanda karɓa tambaya da da idan wasan ya karɓa jawabi a jabar sa'ila da aka sanar min ma da alaku ya karɓa tambayar mai tambaya da yadda abin da tambaye shi ko kuma da yi jawabi jawabin da ya kasance laifin ɗabi'an bi su'ali bai dace tambayar da an kai ba shin tambaya jawabi in bai dace tambaya ba shi shina halitta ko bai halitta halatta maluma sun shi shina halitta in dai kasance lafi na tambaya hasunna amma a jawabu am ya bai kuka ce amina don haka da ke kenan mila a doka alhukumu bi umumin lafzi la ala husus sabi la ala husus sababi alhukumu ala umumin lafzi za a yanke hukunci a kan lafzi wanda kan ce amina la ala husus sababi ba a akan sababi wanda kan ce ba ta ce ba wannan ya yi tambaya an sababin hadisi akan ainihin wata baki wanda ya kasance ke ba ta na sai ya kame jawabi da jawabi da lafzo amu lafzo wanda ya kasance ya gane ainihin abin da tambaya ya gane abin da bai tambaya akai ba shi na mala ce babu ma azaba sa'ida da aka sami masa arabu حدثنا آدم هو من أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن النافع النافع إني كرجس أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري كينان حدثنا آدم بن أبي إياس أي ابن أبي ذئب عن الزهري daga zuhuri an sare min daga sare min annabi Umar daga Abdullahi bin Umar da Nabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga wannan ibn Abi Ibn shina da isnadi biyu wanda ya jiyo sha da isnadi guda an nabi an ibn Umar sha da isnadi guda wa an zuhuri an sare min an ibn ya farko alila da mun ka ta'ala mun abi iyaka ai ibn abi zaid ko an annabi eh, an ibn umara kaga da tsakanin da abdullahi ibn umara ha al abdullahi ibn umara kenan mutum ne mutum hudu ko ala mun abi iyaka ai ibn abi zaid annabi eh, ai ibn umara yau buhari tsakanin da masu sallallahu alaihi wasallam mutum amma kuma in muka ce adamu abi iyaka ai ibn abi zaid an zuhuri an salimin an ibn umara annabi yau ke na tsakanin Buhari da Manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum biyar wacce hadisi na farko na sha'ari na wannan kuma na zurna don haka sai fara kawo aji a ce kenan al'ali muka da wannan nadir sai a fara kawo ji ali sannan a kawo nadir to sai ce annabi daga Manzo sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan haqiqatan mutum sallallahu anna rajulan haqiqatan mutum sa'alahu ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce mishi ma yalbatul muhrimu nina na wanda ya hanci da hanci ke sanyawa wa qala sai manzo Allah ce mishi la yalbatul kamisa kada ya ta riga ba ya ta riga kada zai shi ta riga ta riga ma yalbatul muhrimu menene wanda hanci da hanci ke sanyawa ko yanzu kaga ya yi tambaya kan abin da wanda hanci da hanci ke sanyawa shi a tambaya akan ibaha sai a kauce mai ba'a aka yi mai tambaya akan abin da kusa shi haramta an kai mai jawabin tambaya ta akan abin da haramta sai ce la rabatul kamisa kada ya sanya riga wazar imama kada ya sanya rawani wala sarawi da kashi sanya wando wala runasa sannan kuma kada ya sanya jabba kada ya sanya jabba wala sauban mastahu alwarsu sannan kashi sanya tuha wanda ya kasance turaren wasu ya taba turaren wasu turare na da kasance turawa ne idan turaren wasu ta fi abu da ya tsoro tsorowa a shi kenan kashi ta tuwaji wanda ya kasance mara wani tuwaji mai launi launi wanda ya kasance ko mai kamshi ne kashi ta wannan wala tsoban masahu alwarsu kada ya sanya tuha wanda ya kasance turaren wasu ya taba ba don launin ba domin kamshin an ce ya da wannan ko abu da afaran ko kuma da ko kuma tuwa wanda ya kasance turaren da afarani ya taba shi kuma da afarani ja ne a shirke na kaga launin a harami idan da afara ne taba shi zai yi ja kuma zai yi karshe idan wani ya taba shi zai yi tsoro kuma zai yi karshe sai mu zo Allah cikin kashe sanya riga kashe sanya wando kashe sanya jabba ko sannan kuma ta kashe sanya tuha wanda ya kasance mai launi ne launi mai kamshi wanda ya kasance launin na tsorawa ne ko kuma ta launin na jani to sai ya kasance nan mai tambaya tana tambaya an hada da ihtiyari akan hali na abin da ke faruwa lumbun fi halin ihtiyari cikin cikin zaɓi ne sai zo Allah ya mai bi an halin ihtiyari sannan kuma wata da mu an halin ihtiyari ya kara mai da hali na masuwa zai ce wa ina zidin na ɗani idan bai samu ma ba domin an san mata fi tafiya tana da wahala bayan da yau hinta wata za a kai kana tafiya zakar masu sun ko kuma ka aje tsoron rufe kashi za ka yi ba ka takalma ke ko to idan ya kasance ta kai ka kama ba ka sa takalma tana da kuɗi ko ya za ka yi kuɗin ka ashe kenan ka ga ya yi tambaya an halin da yake yari fa a jaba mu an hama to Allah ya jabe a san halin da yake yari sun ma a jaba mu an halin da yake yari an halin da yake sannan ya mai tambaya a kan halin da mutuwa wannan ziyarar ta masu ali ko kuma a ziyaratan an jawabi su ali hali na akan jawabi akan tambaya sai ce kada ka sanya takalma fa ina jin na alaini idan bai samu takalma ba wanda kamata ka ta kada ka sanya alaini to ki sanya kuɗi guda biyu a fada a fada ka kuɗi ki samu kuɗa guda biyu ta idan ya sanya kuɗi bari ya kada kuma shi kaje su kasa hatta ya kuna hadar ka abai ne su kasance kada ka idanun sauni hatta ya kuna hadar ka abai ne har su kasance kada ka idanun sauni a shi kenan bai samu ba in bai samu takalma ba ko in bai samu takalma ba in ga takalma har da ihtiyari da sanya su in bai samu takalma ba har da ihtiyari da sanya hufi amma shi kace shi kasa ga idanun sau shi na ce babu ma ajabar sa'ida da aka sami masa alu za ka gane a kan wanda karɓa mai tambaya mai jawabi ya da abin da tambaya saboda ya tambaya an sababin halin a kan wani sababin wani kasance ke ba ta ce na فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا جابي هذا ابن حامد hakanan da kika ci ya gani ya tambaya miyo da hanci da kike sanyawa yace shi na saka zabe saka za a ce da an ka kada shi sai ta riga ta da ko kada shi sai ta wato ya hita kada shi sai ta jabba ta hita sai ta lawani ya hita a ce ke nan bai sanyawa da gauri da shi kuma shi ciyafa shi daura ko shi daura ciyafa sannan kuma aka ce zan da daurawa ciyafa kai shi sanya wanda ya kasance mulawwan ne launi wanda ya kasance ne ba shi ko to cikin tafiya mutu shekarar akwai wanda ya tambaya akan cewa ne hukunci wanda wanda ya fi hijaja ya ko domin su haifar da bai kaza ga shi nan mazu ala cewa la yarda su kanisa wala imamata wala tarawila wala barnita ولا ثوبا مسحوا الزعفران مسحوا الرجل الزعفران ashe kenan wannan ma za da mutum muhimmi kenan abin da zai hanci da hanci da tawa kenan ashe da zai hanci da hanci ba ashe shi na sa wannan kenan wannan shi amma gomi da haka ga ya ta wannan ma shi a zama da wanda aka tabbata cikin gaskiya alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah daga cikin tambaya nake an ce aljawabu la yajudu ta'lim wa waqt al-haja cikin bayanin da muka yi kan mu bayani akan cewa wanda ya kasance yi sallah ga wurin kwaci aka ce ba zai mai da sallah ba da sauran ga wasu maluma daga cikin na kawo a mutum hamadu to sahuni na ya sahuni wa sahu ake sallah amma a nuni ko ba da ya da bi umumi a abu hanifa da a alabi da shafi sun ta akan cewa wanda sallah ga wurin kwace ba zai mai sallah ba amma dole hankalin ya ta akan cewa wanda sallah ga wurin kwace zai mai sallah amma wanda sallah ta yana hakiki ba zai mai sallah ba haka ce ta ka bayani da muka shi kan yana bayani akan sanya tuwali waɗanda an sa ta mutu shi kaza to ko daga ko daga ainihin za sun ta akan cewa su ne tuwali ko alhariri ta sa kai sallah sallah ta amma in ka sanya tuwani wanda an yi kasance kan da wani kwace a mutum da shi ita akan cewa ba ka tsasa amma da abu hanifa da shafi da ma da asirin rikar zama dai da su ta akan cewa wa tabbatar mai sallah ba wanda shi ne da nan ta cikin bayan da muka yi kuma mun bayani kan abu tufai in kana da sunan shi a nace mishi salamtun alka ba wani abu ne mai tsarkar ka abin da suna ne ayoyin ruwa da data ko kuma auren ruwa da data na samu sahau biyu a suna cewa wa sahau an yi sallah amma a lori ko ba ga da ya fi mu wa sahau abin da aka ce wani kanwa an yi sallah amma a lori karfai da ka abin da ka sani wa ya kana kofa da adana ta nufi amma ya an kawo da kishi da ka zaka ko ba ga da ya fi mu amma kuma wannan sha ya ita da bulatu da sahau ta da bambanci da ziyara fi umumihi saboda isar yano amun nisiyanu watan dablatun na wajen yada akwai da kai da suna akwai tsari saboda idan kan mace da abu watan ne suka ce wa annabi yano suka ce zawarul ma'lumi wai ta halin ta dibu abin da ka sani gaba da shi ya sai ka koma kasa ga imamai sai aka ce musu yano abin da aka ce magana kuma watan tasbihu an da kana da gare shi wayan tabihu bi adana ta nafi kira mantawa amma da kaɗan na faɗi kasuwa idan an kwaɗa ce kaɗan za ka ku kuma ba ta ce gaba za ka ku. don haka tun tashin muni tunanin ce to ai wannan a ina ganin ƙaunin ganin hannun hankalin kuskure muka yi wajen jawabi ne to sai fahimci ba a ainihin kira ta arabi ta wannan Muhammadu Ramin a shekiki ne ga haka sannan kuma da ganin wannan sai kuma da nuna ta ba ganin nikin su fara ta su duk akwai wannan kauri a hukunin abin cewa shi ya tafi kan cewa mai da sallah da wurin kwaci wajibi na kuɗi a duk na je wajen kusan ainihin mu zai gafi na je ne guda amma saura kuma na tunano da abin da ta yi can baya irin su kofi ta ce duk haka yasa cewa wannan kauri na hukunin abin alhamdulillah su ta ce su da su da su da ya ba والمثل الحادث مع والمثل الحادث في ذاته وسند الإيمان عن تاركه والخبر الحادث مع إلى النبي أوهب أو لتبع أو سهب أو الحديث للنبي والخبر في غيره وأما هذين الأثر ولسن to sun yi bayani yace mawdu'uhu shay'ani matanun wannan mawdu'uhu da wannan gurin ke kan kasuwa abu duni almatanu a karantar da matani wasanan karanta kan shege himari to yau sai kasance ana son kana son ka san me aka ke wajen ya ake ce himari ta ce maka wani abin abinda aka ke wajen ne alhadisu wal matanu abin abinda aka ke wajen ne ga luga ma ta zubuwar ta fa'amilar rabbi abin da ya karba wani da hukunan kasa wata tudu tudu mai fako mai tudu tudun fako shi a ce madon zai da kuni ta yi masu ma da zuba wata fani da rage wannan lugatan nan to wasu lamaha da mai ake ce ma a ainihin almatan ta ce wa matan alhaji abin da aka ce matan alhadis ya aka ce ma kowar matan ne ake ce mutane sai ka ce almajin huwa alhadisu fi da hadisi ya aibi da alifi na aka ce kai mata alifi na abin da aka ce ma almatan alif da na malamatan kai mata alifi na ake ce matan sai ka ce almajin alhadisu sai aka ce ma matan to me ce ya ake ce na ce ko matan wasan ya ake ce ma sanadu shi kuma ana ce ma wata sanadu ma yi kuma da alaihi abin da ake dogara a kai shi ake ce ma asanad to nan me suka ci sai ce ba ihbaru an daliki wa sanad al-ihbaru an daliki eh, al-ihbaru an daliki matani abin da ka ba bada labari an daliki matani huwa sanad kuma huwa al-isnad wasu maluma sun kace a sanadu wal-isnadu labzani mutalalifani labudda na guda ko da kasance duk daidai suke ma'anar su guda al-sanadu al-ihbar an tariq al-matan wal isnadu al-ihbar an tariq al wasu mutum da ce a'a al-sanadu al-ihbar an magana kai ta hannu wanda ya ta shi aka ce ma السند kuma al-ihbar wa al-dalil al-madani to in muka duba in muka koma wajen sanad mun ga ta'rifi ne mun ga ce al-ihbar wa al-dalil al-madani sai ke mai misali sai ke tafi da misali قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى رواه عنه عمر بن الخطاب الاخبار عن طريق المسلم رواه عنه عمر بن الخطاب ورواه عنه آه، وقال ابن سنه الله ورواه عنه محمد بن ابراهيم الاسلمي ورواه عنه يا يزيد على انصاري ورواه عنه سفيان بن عيينه ورواه عنه الهميدي ثم البخاري كان حديثنا الهميدي حديثنا سفيان ko a an yi haya ne haya ko ko kuma da an an yi haya kuma wanda ce ko a al'ankari ko sai ce an wa an aka mutum

to in muka ce kuma abin da aka ma al-isnaduha shi ko rubu hadisi ila ra'ayi sai ka ce al-humayti قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل الامانه kenan na ga wannan rabta hadisi ga kai sai an kace a mace ta sami al-isnadu da asanan in kuma an kace duk gudana sai yace al-isnadu al-ihbaru al-tariqi madani sai yace an ci asalan mutum ce shi ma asalan al-ihbaru al-tariqi madani su ga guda ke da ba da bambanci sai an kace gwamnati ta yace al-isnadu a rabta hadisi ga kai asalanu al-ihbaru al-tariqi madani to shi na ce wasan da ihbaru al-tariqi to ya faɗi wannan ke ko to yi abin da ce gurmatar Allah to me aka ce ma sai ce walhabaru ala hadisi yau kenan akwai mace tsakanin alhabaru da su wasu malama sun ka ce labzani mutara da fani lafus da guda biyu na wanda kusa ce duk daidai suke ma'anar su guda ba su da bambanci tsakanin alhabaru wal hadisu ba su da sai malam ya ce walhabaru ala hadisu abin da aka ce ma hababu alhadisu to me aka ce ma alhadisu ma ila nabi hunifa duk abin da an ka jini na ga manzo sallallahu alaihi wasallam min qawlihi da qawlihi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi islamin mar'atuhu ma la yanihi aw fihi kada da shi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati haythu ma da wajhatihi dawatu aw takrihi da takrihi hal sana walidi sai aka yi azaba ilahu aw wasihi ahli ko kuma ta tabbata cikin halitta a ta kawai ta tabbata ba a cikin malayar hakin tsawe ne a tsiri ba a dogo da ba gare ba ne in shi na ta ta tafiyon da gano da jikin zai fi anan a wasu ne alburki ko kuma ta tabbata cikin manzo ta tabbata ba a ma ta ɗabi'a ta kawai ta tabbata ba a cikin wajen mai yawan ba hannuna mai yawan murmushina yau hannun da mutum bai wata ta kowa da abin da bai zai fata kowa da mai zuwa da ba na kowa ne to wannan yana daga cikin ɗaya wani mutum sallallahu alaihi wa sallam ai kai wannan ko to wannan ne aka ce kenan alhabaru da alhadisu da ma'ana da ma'ana su guda ma wani kan da ke sallallahu alaihi wa sallam ne kaulihi kaulihi kauli dalilihi kaulihi alhaqi kaulihi alhaqi kauli dalilin ko ana ce ma alhabaru da alhadisu duk da ma'ana ma'ana su guda abinda aka ce ma alhabaru shi ma موهبة التابع أبدا أكدين إلى كتابه من قبل أوتي إلى أوتي بنيه أو لساهب وكما تقبل أو ساهب هو أبدا أكدين إلى كتابه شيء أكدين الحرم شيء أكدين الحديث ما أضيف للصحابي ما أضيف للتابعي من قوله أو في إله أو تبريره أشياء أن ثابت الحديث والخبر بمعنى أنا كما حديثي مرفوعي أنا كمش حديثي أنا كمش خبر حديثي مرفوعي شيء أقول تابعين abin da aka ce gina ga tabi ana ce mishi hadisi makadoni ana ce mishi habarun ana ce mishi kuma hadisi haka da kuma abin da aka ce gina ga sahabi ɗan sahibi ana ce mishi kuma hadisi mawqufi hadisi mawqufi in kace hadisi mawqufi ne daga kake in kace habarun mawqufi ne daga kake ma ulifa litabi'in aw sahabiyyin duk dai wanda kenan sai kika tiba da alhabaru da alhadisu bi ma'ana bi ma'ana sura babu da bambanci alhadisu abin da aka ce ma hadisu aljadid sabon abu shi aka ce ma magana ke amma ga islahi shi a wanda ma ulika din ko ma ulika din sahabi ko ma ulika din tabi ko take ni to an hadisu din nabi ko ko da abin da aka ce ma hadisu ma ulika din nabi sallallahu alaihi wasallam hadasa wal hadisu ma ya ko ko والحبر ما أسند لغيره ما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم من الخلافة والتابعين شيء أكثر مع الحبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثا والهبل ما جاء عن عن الصحابة والتابعين شيء أكثر مع الحبر وقيل الحديث والحبر لبدان بينهما عموم وخصوص والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثا والحبل ما جاء عنه أو عن غيره أشيء إذا كان والحديث ما جاء عن النبي حادثا والحبل ما جاء عنه أو عن غيره من صحابة التابعين عموما أشيء إذا كان وكان لفظي لا حبل ولا يهود عموما اعتبر الحديث وأما هذين الأثر وأما الأثر هذين الأثر abin da aka ce ma al'akar bakiyar bishiyar sauran abu wasu lahan domin da ke na aka ce na ce ma al'akar bakiyar bishiyar bishiyar wasu lahan ta aida ko ta masu ilimin hadisi kamar ake ce ma al'akar abin da aka ce ma al'akar wata maruya da sahabatu ta fi maruya da sahabatu ta fi min a kawarihin kawar alin maruya da sahabatu ta fi min a kawarihin kawar alin وهذا هو الأثر wakila wa huwa muradun lil hadith shi ma dai da hadith wa kun wa wakila huwa muradun lil habari muradun lil hadith wal habari to shi kun kace wa amma halin al asar kace kenan al asar ahammu min al hadith wa ahammu min al habari da ake al asar ما روى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والاثر ما روى عن الصحابه رضوان الله matsaloma ko da ke kana cewa wata asartu ko domin Allah rawai yuqalu ana cewa asartu hadisi ya zara ko kuma ta asartu ko zara ko kuma asartu hadisi ya zara wata ko idan ne wai kushi a ce kenan kaga wal habaru ma da an nabi wa sahabati wa tabi'i sai shi ma shi abin da mu to dai mun kare matsalar da gaba ɗaya maluma sun ce kowane labbi amun kuma na rarrabe fi ha amun na kuma abin ne alamu ne ko suke ta abin ne hasu sun ce wal muhaddis mai muhaddisu an nabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce mal muhaddis sun ce kuma ana ce shi kuma alaihi bari wato mai muhaddisu an sahaba shi aka ce mal bari al'adali shi kuma mai muhaddisu an tabi'i shi aka ce mal al'adali sai ake kulanin مخيفون فلان أحباري فلان الأدب أدبي haka wasu wani ba wa amma hazina al'adar wa amma hazina dan alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Thank you.

duk da karatun da mun kamar da gabata inda wannan ke cewa ya aisha ya inda manzon Allah ke cewa ya aisha laula qawmut hadithun ahaduhum ba don mutanen ki ba ku sai bari ki kore ko bi jahiliyyah sai ka tuna abada ko yake da na sa dina kaba sai yi mata kofa du baban ya dukkan na wa babun ya hazu ni kuma guda da ake shiga ni kuma guda da ke shi ya rabe waje ta garguza dinginonin birnin madina abin da aka ce ma haribu kerabu kerabu a haribu ko kuma herabu an samu a ce herabu madina ko kuma a ce haribu madina ta samu kawa ha'un fataha kawa la fatara ka samu kawa ha'un fatara kawa la fataha an karanta da rubuta ya tawakkau ala asirki shi na dogara a kan kuma jiya ta dabiru a kan sanda ta kuma jiya ta dabiru a yake can ga hadisi na mun karanta inda mutu Allah ta cewa a kawo ta daga yin mutane mun ta ba ku wala ba sai dai in abadi ne ko da karewa da akwai ko da kare ta da annan da tabi'ai wanda da ta da Abdullahi yi Umar tabi'an da tada a wannan abdullahi a abbas tabi'an da aka yi da shi wanda ya karanta suwa hadisi wannan ba ana nufin lokacin da waƙi ta faru ba lokacin da waƙi ta faru ba sannan abdullahi bin abbas ya yi wannan magana ba lokacin da kare ƙara karantarwa sai ta tashi da shiga cikin gida ko kuma wata ya haruki zai bari masallaci dole ya tare cikin gida shi yace inna rabbi da kullu rabbiya musiba ko wace irin musiba wanda ke tashi maka ki tsakanin mu da sallallahu alaihi wasallam wa bai da kitabi da tsakanin da a ba a ba shi dama ta huta wannan kin tabbaya akan ma'ana ko yace dan da ka magana akan Abdullahi bin Abbas da yayi wajiya wanda na tada da gidan mu sallallahu alaihi wasallam yace hatta sami'tu yace lokacin da manzon Allah ya kwana ko ya wuce hatta sami'tu gadi da mu au hadithu har gadi wani hadithu bi ma'ana min shari ko hankali to ba to da dole da al'amarin nan wani kalibani a kan da yake wofe mai shirin hawa laduha Eh, gobe mai shi yau hawa da duha me yasa yaro zai yi gama da mahaifin shi in ya kasance mani wata ba ta da kowa ta shawa wadda haka ta da ta shirin jadan karmin shawa na mace shi ta samu niyyar ta shi yi insani ya sako ko tana cikin bacci sannan ma in tana farki in tana farki da za alama a hama a rajin idan maninta ya rinjaye namiji wai shi kusur wani mu bishe zai sai yaro shi ta ba irin kamar idan kuma ya kasance kowa ta mani na namiji ya yi na mace shi ma sai yaro shi kamar da in ƙarfin da zo guda sai yaro shi kasance ya kama da wani kama da kuma wanda shi a na cikin hadisi na ta yi wani shi na da wa bi man shi ha duk ne kama da ita shi ke kai wani ha to na sha ya ma'anu wani bi wa bi man ha wankin ango da wankin amarya abubuwa ne na al'ada al'adar ba shari'a al'ada ta da ta shari a mutum ba shari'a ta shigo cikin ce ga wa za a yi ba yadda shari'a ta ce ga wa za a yi to idan ba ni shari'a ba na aka kira an kitabu amma inda shari'a sai zo da da al'ada ba ce komi ba shari'a ne ta isko al'ada ba ta mutane al'ada ba to al'ada ne za ta kuma ban shari'a shi ne maruma ku cewa al'adar bashari. an zainaba ibn ummi salma shin ita zainab ɗin ya ummu salma tana da alaka da shi urwatun da zubai da kushu ba su da alaka ba su da alaka da urwatun da zubai wata kuyin da zubai ko zubairun da awani shi urwatun da zubai zubairun da awani wannan muhadiri ne ita kuma da tariya ce shi muhadiri ne ta kuma da tariya ce Malamin ya da mu wanda da aka bibi wato wanda ya kasance shi ya tsarin sabo sabon tsari ya yi idan muka fara tatu za mu ji mu sabon tsari ne wanda ya kasance na shi na zai dogo a wanda an nesa shi kawo kusa ki ɗauki wanda an kusa saboda ba na aure ba nesa aure zai shi mutai nesa sai aka ce mota wata bibi yana da tasiri yana da tsari ne da kasance sabon tsari ne yi aiki yana na za ta farawa ta fara shi ranar larba yana da tambaya shi a ko a fara a shi na tambaya akan cewa ana cewa in za ka yi aiki ko kuma duk abin za ka fara ka fara shi ranar larba akwai hadisi wanda ya fi cewa ma min shayin kuli a yau da rabi'a ila wa tamma. babu wani abu wanda an ka fara ranar da bayan baya ce ba kuma an kace annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la asal lahu bai da asali hadisi wannan mawdu'i ne hadisi ne kai ya ba kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna cewa da idi amma dai ba ruwa sun ta aka cewa wannan ba magana manzo ce sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kai ya ne babu ran da ba amma da yake wala ka haraka na samawa da ruwa bai nan ma bi da yayi ba masna bil rubi Allah ya fara ta hali sama da ta rana a sabanin amin da juma'a ya kare rana asabar ko wanda ta hali ya fara ranar lahadi ya kare ranar juma'a ko Allah ya fara halitta halittun ranar lahadi ya kare halitta sama da kasa ranar juma'a wanda ta hali an samawati wa da kanta wa ma bai na kuma biyu da ayyamin cikin kwana shidda Allah ya ce mamar sami da babu wani abun da zai wani halabin ba da ta yi kuma da kasa wannan raddi na ga ainihin yahudawa da cewa ya yi hukuku rana a ranar asabar yau a cikin ta ga yusuf da alayyan kullu halin lafi kwanuka dukkanin suna allah na dukkan za ka fara ka fara cikin kowace rana kowace rana akwai ta a cikin babu ranar da babu ta a cikin eh, abinda a sa'a dai ka bi ka'ida ta shari'a in za ka yi ka yi istihara ko kuma ko roƙi Allah Allah abin da zan yi ya akwai alheri ciki Allah ta sani da aikata shi in babu alheri ciki Allah ka juya ni abin da ya min alheri ka bani ka bani dama in ci kafin wannan ke a wannan tambaya akan menene ahal sunna wal jama'a abin da aka ce ma ahal sunna wal jama'a malumma waɗanda ke biya alqur'ani ma waɗanda ke biyan hadisin mazo sallallahu alaihi wa sallam su aka ce ma har sunna wa jama'a duk wanda an rike da alqur'ani kina aiki da abin da a cikin alqur'ani kina aiki da manufa alqur'ani kina aiki da awamin alqur'ani kina barin da wani alqur'ani duk abin da qur'ani ya umurta ya aikata abin da ya bari ya bari ko kuma wata kina rike da manufofin da gobe iko ne wata kula a mata ta'atu sannan ko kina abin da suna ta mazo sallallahu alaihi wa sallama dole su aka ce ma suna wa jama'a wanda duk bai rigo da ba sai biya alqur'ani sai biya man bai biya anihin shari'a da cikin alqur'ani bai biya hukunci hukunci da cikin alqur'ani ko shi na cewa qur'ani bai isa ba ko qur'ani akwai gara ciki ne ko qur'ani ba su fitina ba daga Allah ko wannan bai cikin ahlus sunna wannan kuma cikin aljama'a abin da kuma yi da aljama'a jama'atul muslimin bai cikin ahlus sunna su aka ce ma ahlus sunna kuma su aka ce ma aljama'a jama'a musulmi ke wanda ya kasance dukkanin sun yi jima'i akan wannan qur'ani daga Allah yake shi ne da shi da Allah ce sannan sunna wannan ta manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani akan abin da a cikin qur'ani na'am na'am na'am eh. idan ya zan mutum na da awacca shi ahalin suna ne na ce yana da ahalin suna ne sai tura duka ayoyin alƙur'ani na ya nemi su fassara irin wanda za ta gyara ra'ayi ne alhali fassara nan ya saba ma sabon manzon Allah ba su irin wannan fassara ba na sa'annan tabi'i na wasu gaba tabi'i tabi'i na wasu gaba kamar yanzu al'istawa ta arrahmanu alal arshi istawa da wa'in su ke fassara ta akan Allah ya daidai bayani akan tsara wadda ke tara a magabata cikin alkur'ani da ra'ayi akwai at-tafsiru bil ra'ayin mahamudi akwai at-tafsiru bil ra'ayin masmumi duk wanda bai fassara alkur'ani da wanda akwai sun fassara ba ko fassarar mazo sallallahu alaihi wa ko fassarar sahabbai ko da da ko fassarar da magabata bai fassara alkur'ani da irin wannan fassara ba ya fassara ra'ayi ne ya fassara da ra'ayin masmumi da ra'ayi wanda ya kasance ra'ayi na wanda shi a tazarka wala ta kulu lima ta tafi alkan murtaziba hada halalun hada haram ya tattaru Allah ya kaziba inna da zai tuna Allah ya zuba ya rubuna. wannan shine don haka ga ba a maka alqur'ani da ra'ayi akwai tafsirin da an kai wanda kasance dukkanin su a cikin abin masu in mutum ya kan fassara alqur'ani shi koma ga fasara wanda magabata sun kai da rubawai ingantattun shi fassara kada ka cika wani alƙur'ani da ra'ayin eh ana cikin ahlus sunna al-ma'asi na. umur al-jahiliya wala yakfur sahibu hadith tabi'a illa bi alhamdulillah akwai bayani ko kuma ainihin roƙo da abin da shahi a wani malamin mu wanda Allah ya wa rantsuwa mun samu wata musiba babba ta su wani babban malamin mu ana cin shi malamin mu shi ba malamin da jirgin muna roƙo na farko da muna bayani waɗanda ba su ji wannan rantsuwa ba su san da wannan rantsuwa an faɗi da ma'a gare biyu kuma wannan malamin malami ne babba malami ne na sunna kuma sannan wanda ya taimaki sunna kina cikin maluma wanda ya kasance sama da kasa na kuka da ruwa irin su وما وقع وما وقع عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين وما وقع عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين ko wanda yake kuma ba ta sama da kasa ba ta kuka a kan rashin su sannan ba kusanci kuma da karɓa udurin su ranar alkiyoma amma kenan ashe akwai waɗanda sama da kasa kuka a kan rashin su in mumini wanda kasance tarihi ne mai bautar Allah to nan inda suka bauta idan ya mutu wannan wurin sai ya koka Na wurin ya yi inda daga wannan ibada da cikin da aka yi wannan wurin kamar yanzu wannan wurin tasirin namu duk wanda muka fara wannan ta shi wani Allah ka rayuwa sai wurin da ka zama sai ya yi kuka tsakanin shi zama ne wannan wurin sannan inda aiki ne ka bi shi ga cikin zamaniya kuma hanyar nan da wannan aiki ka bi kuma sama kai ta kuka a kan rashin wuce wannan aiki wannan shi a cikin da soyayyar maluma magabata haka magabata su kusa wajen ma ba ta ka ma a wani akwai waɗanda ya kasance mutuwar su sama da kasa ba za ta kuka a kan rashin su ba akwai waɗanda bari da kasa ke kuka a kan rashin su kullum ma da kasance na sunna ne mai taimakon sunna mai taimakon addinin kudinci wanda ya kasance ma har ya karantar da mutane tun rayuwar shi tun harkar rayuwar shi ba kusa yin tsaya rayuwar ta shina addinin musulunci ne ma ta ga irin wannan malum ma rashin cikin kasa hakara ce babba don haka mu yi babba hakara rashin wannan malami abinda an roƙon mu nan ga tunarwar mu muna son don Allah a taimaka ma wannan malami kina da bukata da rahama ta Allah mai son afuwa ce ta Allah a taimaka masa a yi mai kurkuwa ta mu kafa ko wace da kwasu mana mu ba da rata gare shi Allah shi kana ta gare shi Allah shi gafa ta mai da mutane shi ya yi mai kusa gore ne bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah wannan ba Allah ba shi Allah ya yi masa Allah ta sa kabari ne Allah ta manta mu kabari ne Allah ta sa mu duwa ta mu kabari ne mu su ko a goma sha ɗaya ko da basmala ko ba ce ku iyayen mu da suka rigaye mu da yan uwan mu da malumman mu da mu wallahi rahman rahim Allah ta mu gabata Allah ta mu ayyuka Allah ta mu Allah ta bayo ma Allah ta yi wata abokan bayan da ne mutum ce rabar alimin Allah ta ba mu da yawan yi da ya ta wani da wani su na shawara wanda ya ta wani da wani da wasu mutum da kuma wani da wani da kuma da wani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وحسنا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين